أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تاج تبقى الله صلاة في بعني شلو تبقى عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه درسيان da wajen guba ko? ki dai ci nan nan mai kankanin mada sani gbọ̀nwọ́dín ní kọ́? gbọ̀nwọ́dín ní ẹ̀ṣì bọ̀gútọ́ ni 1435 hmm. hmm. na daidai wasu afọ gbọ̀nwọ́ kọ́? 28 yán march 2014 kalenda miladiya na hmm. ya ci gaba da katun littafin ya sharfa suna ya al-imam al-barbahari na mai katun 28 ya shi bai gudota matsala na da ne matsala 89 shi ne da gudota ko? Hmm. al imamu al-barbahari rahimahullahu ta'ala gam فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من وفر من جوار من جوار الفتنة وإياك والعصبية وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أموري ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال من أحب في آل قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قام fa'iza waka atil fitnatu fitina ga tsami falzam jaufa baitika wa gaji ogwe mitakoye wogo gati yadda fitina wani wa firra min jiwari fitnati omo bici daga kafa fitina wa iyaka wal asabiya mai jin ganga gangani bi asabiyanci wa kullu ma kana min qitalin bayna almuslimina yadon don gaji faruwa ye ku tace musulmi jona ala duniya ke jona fa huwa fitnatu fitinu yo fatat la sun ce ciwa da buji la sharika la wadi na gafu wacina wala takhruju fiha gati ya wala tuqatil fiha gaibu kudaboma wala tahwa ko omoga da jebure ya kuyin wuce ma wala tu shaya wa ma tu zumama wala tu mayil wa ma gabe za ne ne loma wala tu hibba shi an min umurin lamar ya ji mu jira lamar ya yi je fitina ta ce musulmi jo a da boye yanzu ci mini abu mu فإنه يقال ابن هذا من أحب في آل قوم زانغ يجبوي يتنا جمال وكي وتيلونا خيرا كان أو شرا يتوال خير يوكو شر يونا كان كمن أمله ذانا وعدلي في ذانا wa nga ya fi kirkin wadi lada hmm. wa gasi ne din wadi laifi ko kamar amina da shi zai gaji wunan wa faƙan lahu sai cuje ba zai yi wani ya kunta ya so limar za ta hilo bayana na yarda da yi wunan wajen na bana sai ci mulai yi ɗuya wani ya kunta ya so ma'afi na jambayin sai ci ba na al'imamul barbahari ga wani za waƙa'atul fitnatu falzin jofa baitika wale ga ta bayan na muhammadu sa'id al-qahtani wajen takiki a nuna fa'iza ko sharayya a shan salih fozan fozan mun ga wal iza ko fitina ga sami ce musulmi jo fitina ga sami wa ga jo don bu fitina ga sami ce musulmi jo don bu ai go wa dagin taron wa da bo shi lafiya ebe na titiya wadda ta ci abuwa Allah amfani da kawai maga tiya lokacin wuce zanguwa agogon waya shi don bu amma gani gan titiya wa lokacin wuce wamma ya shi ya kwaye goro kada bitin wuce lati iyaka na wala alkhairin da tiyo ciwo ƙa'idan alitilafi da alusunafi yana ga yi lofi kirki ba lori lórí lórí ayé ìdàgẹ́ jẹ́ èdè òsúnkún padà jẹ́ èdè bi ayi mo ba na limamul barbari ga wa'iyaka wal asabiya mai jiwa gangba gangani bi asabiyanci ke ya al'asabiya wallawa jiwa bayan wí déédé wí déédé àti ńgá lè ló lẹ́gá ìdí ọ lẹ́yìn náà làṣọ bí ọ ẹzù jí tásùbọ̀nchú ya èdèdè ẹzù ṣíṣùngà ráyìn yẹ zàkàzẹ́ táwọn yẹ túzùmọ́ ráyìn yẹ jẹ̀máà kàzẹ́ ìtáwọn yẹ túzùmọ́ wannan na sai ta asabiyanci ɗanin gwaye zajinan gai ba na gaskiya gaci na gaskiya wancin rawa tuzuma gaskiya wancin mudabi wani mudabi mu mudabi jama'a mudabi jama'a waya yana yi maso miye wani babu gaskiya ce mumini ba do na gaskiya gaci na wani gula su hmm. wa gan eh kaza mi gaba so wuji daidai wuji daidai an gole hukuncin jahiliya shi nan da musulunci ba musulmi da ajin wa gaskiya zo mai lami lamitu gaskiya ba na gaskiya ga dano ba na alima eh, bayani a daidai insha Allah ta'ala ya gudu kitalul fitnati daga littafin tamamul minnati fi fiki kitalul fitnati bayani ma ke da insha Allah ta'ala yace mas'alan asabiyancio daga al-makhraj min al-fitna ya shaykh al-allama muhaddis muqbil ibn hadi al-wadiyo al-imam al-barbar ga kullu ma kana min qitalin bayna al muslimin ala ad-dunya yandondo na gadabe dabe yake yo gangani da fitine da ya kun taciyen musulmi ya goya ijo na fawa fitatu fitinu ya hmm. kun taciyen musulmi ya goya ebo ne jayen musulmi a ramu ya jayen musulmi da gwata annabi sa sanin ga la ilu da mun ri'in musulmin illa bi da salatu annafsu bin nafsi wa sayyibu zani wa tariku kuli dini al mufariqu lil jama'a ya e jayen musulmi a jan lalle sai be yi mini wuta. rayu ga rayuwa lawan waga zane a waje hannun kuga da wani nan kuga da ya ce da alawa jin hajji alawa fita ku kenan ko zane maga haji ne wani gwace na bai jama'a musulmi ta jiri danin alawa wale ga asali jiyan musulmi ne kiyo wuyara mu wuyi gugu sashi a cin ga zane mai zane zane za a yi kawai da shi musulmi jona? yahudi ko nasara ko ya za ki inwet na gade shi yan musulmi yo turu visa ko turu entry permit ko turu other document na dia yo shi yan musulmi yo azi ni jihun gugun wudana e jaza na je gugo to shi zango ne wa to e jiwo ne gaskiya da na limu ne to ci ba to ci wala ta kullu nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi ra'ina to ya ci haramu ne ga mu sai bi haqqi wale ga rayin na tuyen mumini shi gangan da tuyen zane shi kafira amma na fiye shi yin musulmi yau ko da kafira alkawali shi zai shi ɗaya e dawu musulmi shi nan a ce lawuyen musulmi lagami ne a dini abu daunan aga khawarij jo gama la annabi sa sallam ga yaqtuluna alal islami wa yad'una alal awsani e la muslimi yu ko hmm. amma sai la da jiki nan da ya jibu ta kuti na lugwa ebe na ya wari rijiyo ile ga wasu ya musulmi musulmi rusu na ya dina da wuce ga ilawa lada nga mala agu khawarij shi gangan bi agu bugatu shi hmm. min ne sun na gaba wuce take da biyo ce wa in ta'ifata ne min almu'mini na tattalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabi'a ta tafi'a ila A aga da jama'a ba min ya musu ne je gugu shi nan e jin gyara sakani abu a da ke zaini min abu ga biya ka ta jin zaini wannan hmm. ya ga je buna, ce biya ka tunan lamar la alibi sa sallam ji koro ga gwa wariji alibi ga ma aina ma laqitumuhum faqtuluhum ban don dole ga gwana ya ga jiyan gwa alibi sa sallam ga ya ga a riji ga la ina daraftuhum la qatilannahum qatla katla a miya guwa ke nina gun adawa jina. amma wale ga gugu ya kawariji wunji ga wariji ga shi ya da la'acayin chayin gwanon addini musulunci addini adalci ro la yajri mannakum shan'anu qaumin ala an la tajilu yajilu huwa aqrabu littaqwa e wa ga kawa ji ga A ce la musulmi yìí káàkiri A ce ní na àgún musulmi yìí náà ìbẹ̀ṣẹ́ musulmi yìí àwádẹ yìí da ilimi ci maje basira ci maje gaskiya yi yana a máa to adalci na aláàtún àdàbà àwádìí a bàtàbí ko. kí ìyẹn ní ẹni égún ìdèdè nù kí ẹni égúnzà ní ìdí àṣáṣe káàkiri kí ẹni égúnzà ní ìdí ẹjẹ àlẹ́lẹ́ kí ẹni égún kí lẹ́ẹ̀ṣá lè jẹ mẹ́mù sí ní mọ́sálẹ̀ ìlìmí adú tó tẹ̀ náà wà hawariji na giga ya ruwa jara da haji zuwa cishi a ta ta musulmi yanzu amma lo majalis ya jabiru na abdullahi na jabiru na abdullahi min sabi a nufi un ba a na kuwa gaya ko laji fahimta yanna masu kun ngai ba wuyan amma na haji na abin suna lami tunan shi tinari na mutane algeria a sheik muhammadu nasiruddin albani ba za ń fi ọgbẹ̀gbẹ̀ sáàṣá yìí lè yà jí túbà na túbà jí ń tọ́ mi ọ̀jẹ́ rí ọ̀nà sáàṣá yìí fi ọgbẹ̀gbẹ̀ sheik muhammadu ibn salihu sami ni lè yà jí túbà na kíjọ a túbà jí yẹn mọ̀ mọ̀ fìtí ní àwọn àríyìn tọ́ mi náà múkùbìlì ọ̀tọ́ tí ó wá wá lọ ba na da kamfi ji partition mukbil a za a ji sallah za a ba mukbil yi sallah mukbil ga yi liman ya baye a sai jujuju su a tuba ki ebo ne ya zai dabo tsakanin ba su kwa gaskiya wazo a dake kya ya e zai madabo su kun ya wuce juju ya a wale ga nna inda ni yana ala alkhairi benin wa jiga a dake gawa ne su ne ala jikiyo ya e za a dagun ala awa yóò aga a agá nìkìtì agá àṣà dúkìá mùsùlùmí a àtàkà mùsùlùmí ṣe ń gùn àdìkí àgùn àmọ́ akágágùn agá a àṣà zumba ṣe aníkó àṣà gbẹ̀nẹ́kan aníkó àṣà bọ́ dole dólè ságàdà àdìkíyà mu ẹwọ́n kí wo hákìí musulunci wọ́n lè dẹ́bọ̀tọ̀ àmọ́ ẹ̀wọ̀n wúṣá ní àmọ́ ẹ̀wọ̀n làjáàjì wúṣá àmọ́ ẹ̀wọ̀n dúkìá ṣìkẹ́ dúkìá ṣáàjẹ́ kí wọ́n ṣe kàn ní mà da lami àdígbẹ̀dẹ̀ náà bọ́ adé súnkún gádà lámì tó àmú gómìnàtì gádà ó samu dace a cin

al barba na barbani ta kita wuce ala duniya ya kune ga shi goye tiye jini fa fi datu fitinu ro e kun ga tsata ya musulmi jo e tiye jo umar diga e defend ya ji musulmi defend ya gwaji lafiya ko zai ze ya mutunci defend ya

annabi ga inna wuka na harifa ala da sahibi mutsai be niye mutaji nun ga ba Alimamul bar imam al-barbahari ga to la takhruji fiha wala kati fiha ga ya dawo mu magu dawo mu wala tahwa wala tushayi wala mayu ga tu zuma zumama ga yau nasara ma ko ga ce da kushu mai bono ga jiyan naji bani wato ya ji musharaka ji da fitina wuce wadon rai wuce ma lauta take de yefi ma ebogo zai je ji bombin nan zai je da tiya fitina zai je da bombin biriji alawa ɗina zai je da biyan basu shi nan zai je da labon ba ce laga mutace mutum yau ga su kwallon da da na jama'i guji na ce lutina yan na kpata ga sai tuzu ma mai bane ne kpata wajen ba wuya a nabi sallallahu alaihi wasallama kawo ga ya tuzu ma kwen wuce ne shi zamu ce na wuce mai safi we kwen wuce la mafi we to e bo wacce ya dan buwa ya wuce na waje na wato a jele si mu kuyo ku al-imamul barbahari gan tabon an gole wa ga ya tusu mai da wuce shi bayan yan gole wai ya ga ra'ayi na ina ji na je e ko izaje izaje buzu ko bomb izaje e masallaci bomb izaje jama'a wu. wọ́n bá ṣe tòjízẹ́kà gídá tú tó ìlà gídá tú àdáàlà tí makanta ajízẹ́kà yìí ìwé gídá tí makanta wọn náà lè tó rẹ̀ dáná ti àṣìṣì azúkó tí lalai yá bá ara ẹ̀ dáná ti ìbẹ̀rẹ̀ nígbà mọ́tún lọ́gbọ́n nga malata ci a wajen da alƙadiyya alƙadiyya mini firka wa rubi ba zo a yi laifi ko da bindiga da gonguji tiya a biya a jiyo ɗin na mujahidi ne ci gaba da silla na mujahidi ne da wani fafata nga a tejin wato ne jina ya wucin da ce jiko shi riga to zai kun filin da wani ebo na nga ka gayin e gayin ebo ne ga wani zai lantuwa cikin yalo wa ga fuwa sharo amma za a ga su kuma ga kyaye jin a ga dawa za a yi jin da wani ngogo ga za dan mini a wajo na ga ga faibu dawa ne abu muslim alqurasa na ga ga sahibu dawa Allah kiyaye mu الإمام البربر قال فإنه يقال هذا من أحب في آل قوم خيرا كان أو شرا boye to alheri ko to ya shiri nan ga ta ke da ji jama'a da juna za ne ga waya tuna za ne ci lona wa ga wale ko wa yi ke za ne lotun ci nan nga ya alheri yo wa da alheri? nga shirro zun. wa da lefi mu wanda hadisi na nabi sa sallam da inna ad-dunya li arba'ati nafar hadisi abi karshe talanimari na gaije zai nimi ni gune hunmu e za mu fari rajula ta wallawa ilman wa malan soyaci ilimi layu soyaci mai yawan layu ili ewo na soyaci layu na wale wannan guyi wale wannan jin zaje amfani ilimi na masoyaci layu na wale gaskiya wulaji annabi ya fahaza biyan almanazir zane ga daraja go e zaye ba ci atawu lawe ilman wa lam ta malan ce ki yu ne amma ce ki wa da sai ga lawa atani Allah malan la yuti misla mali fulan ce ki gaya yi waya mi a lofi girki fikiri kiri ya lona annabi huma da ajiyar sawa la da yin da zama faru kí láhùn dàjí ládẹ́ rẹ̀ ń fa nígbà ẹgbẹ́ ní na mú di alẹ́lúgún wọ̀n làwọ́dí kí ọ wọ̀n lẹ́wọ́dí láàláàtí wọ́n wọ́n dẹ̀ kọ́nù gbòyìn náà wà ọ̀mẹ́lẹ̀ ogun yá ọ̀mẹ́lẹ̀ olùtọ́ àlẹ́fẹ́rẹ́ àlẹ́bì gan-an fa bi akhbasu limanazil an da ni da shiri na te yiwa amma to sun ga lawa ta lillahi ma na ko ga ya waya la yurti misla bal tun da da zaka na mu ya lomo ana bi ga huma fil wuzur sawa ne ka yi eh eh wani ne yi fafi sayan musulmi ne tsari a kaku ne da kiya a cikin fitan ruwaci jinin ko? ga musulmi ne tsari a ga dambo a ce daga musulmi ne tsari ka na umargi fili ka kuma wuce wani wula ta ko juju zuwa ne ya kusa ko ta ji wula wula zandoro a ga musulmi e ne sare ya zawo yau na jayi limina ẹ̀zà e magaje ilimi wuti ìzà òtí kó ìzà lè sòwé wọ́n lè gẹ́tò náà wọ́n lè bí kó àníbà wọ́n ti náà wọ́n jí nígbà àlàyé àlúmọ̀ ti àwọn èyí kó ti yára ní ẹ̀nu wọ́ a wọ́n ti àgẹ́ tágẹ́gà wọ́n ti Ba mọ́ta gẹ́gẹ́ àwùsùn ìlú yẹn sára àgùtà àtàkọ̀ bàwọ́ tẹ̀ mọ́tò yóò sáré ṣe ṣe ṣe bù ní bèbí wọ́n lè yí lóṣì gádánú àmọ́gẹ́ gọ̀ọ́gẹ́ understand zango ce ne gan ene iya da fiti ne ne pe da jiga wo jeje wasu e eyin na ga wo e eyin na ga ti a de fiti na ne e eyin na ga ke tumanu na haƙƙi gaskiya so e da je ji bombi e da je yi su ba ta kasiri e da je yi police ba ta kasiri e da je ga ze je ji fiti na fe ko ko me mai duguri ga gombe e da yo de ne a zai da ji na ga wasu na wuce ji na ge eji shi na abaga fara ya manci aji ya bane ya manci aji ka sai manci aji mai jika amsa salawa ci ko waje gane ku e da yi na a polisi polis ba ta yi kayi polisi a ga Nye nne ji be wa ga gaga wa gaga yan ji shi a ga wane gaga na gayi ke tina na lillahi wa rasuli ayi musulmi muslimina wa amati wo tusiye wo tonena nga yi da biyo inna ladhi yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitabi ladhi so gaskiya ba da ce cuci kino sai ta bayani ɗaya ba an yi nan ce ta yana da hujja da zai bula ne awal gigan nga polis ba ta ka gida ni ba ni ba ta ka gida nga soja ba ta ka gida ga ka je ka je za ba ya shi ni ni ni tí mẹ̀ẹ́dúgbò ló ṣe lèyí tí mẹ̀ẹ́dúgbò ẹjú bó ń bí yẹ́ boko haram yìí Yan wuce ne da na jihadi buyo na jiya ba musulunci na yana na ji ya za shi na wuje yi mu wata gaskiya yi o gidare wasu sun ga wallawa lamun maƙe nan su yi la'an ilimi da daji da ya yake ilimi nan saka ta mawucin muso na a jama'un labin jamin ninan nari sai ci da zamini zamini yin gina shi e su sai wanda ga ke mafi fitina ko ne su sai wanda ga yin landa ya ji ba na ke ji ba ne laiboro fitinan na magayin lo wa dukkan ba nun da na wa da gwagare wasta ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ene laji ti ene laji ti ye buru fi tafsiri na nini ubo idawa ame gaja susu ajiji nti oge susu e wo diga we wa fitina han fitina to go gabo gabo don nani Allah ya mu dace daga littafin na tamamul minnati fi fiki kitalil fitnati ya bi nasr muhammad ibn abdullah al-imam kula misalin da ci shi biye ye na ci qitalul fitnati na ga mini qitalul o man ma'ahum ala mulki ezu su dugu ya su yi gangan ba zai famba da yi ne tiye kibo eh e tiye mulki abu ngamalla إذا ولا بقاتل أحدا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من سفه وفيش أقتل مسلما في غير جرم فلست بنافع ما عشت عيشي ولست بق... إذا بي كو marwan ibn al-hakam wato zalu ba'ayman ibn kharim ugunyu la mutu ada gukun to se gungan baba wo bi en daju yi adan kun e bodoro amajin aliko yi ngo ti bi ohun tele do ne ge di shahada to ala yalla wa ne da ga gagun wa ga de beriya ni ga nga tuwo mu ya lona nga mituwo a ga to gaskiya nga ce gaskiya yi wata ba ko zuwa yau ji gani ko ai madin ga khadim ji tani ko ga wala stubi qatilin ahadan yusalli ni ya guzan don da me ji sallana ne ala sultani akhar min quraishi yake mulki na zan da ce da quraishi ci jona lahu sultanuhu wa alayya ismi da ne ji mulki na fi ji mulki ujilo ma'azallahi min safain wa tishi a aqtulu musliman fi ghairi jurmin daga anaki ya sai da gun musulmi ma ibe ne fi don da ya falar to bi na fi ma ishta shi ne rayuwa bai da amfani a gan, wata mini mini mini kitabu fitnatul qatl al ulama wa du'ati qalil qatl al anbiya wal mursalin mini kitabu sunna kan sada umai ko wata من قتال الفتنة وبقتال المسلمين بدون تمييز بين من يقاتل شرعا ومن لا يقاتله wato dogun musulmi ya dace a wuzaji ego wadannan ko zigun ko zigun ko ha ولنو تو طيب كتاب النبي او تو كيدلو من يوبو بي كتاب الاستقلال من الخلافه الاسلاميه والدوله الام الى جيجي دي واجب نيو تو جاستيا دي غومينا تي كانزي بو تيلي جاي ديبندنت واي نمي كتاب الاستقلال النبي او تو كيدلو غامين يوبو بي كتاب الحكام سواء كانوا ظالمين او غير ظالمين من كتاب الفتنه يوزو نيو نيو ادا ديو wanda kuwa ya ci yaji zalunci ko yaji a ne biki waga ya dade ne yaji jiye ne ji ya kure bonda ko ga wada kuma masiba na amma na gin din ko min kitalin fitnati wa bi wa ni alwa kitalin fitnati al musharaka fi inda ikhtilafi imamaini ala al mulki da shugo ba zan zanne wa mulki zanne wa mulki wajen yana ko

wòdó tó lò ní ẹ̀yì wà bọ́ǹbù tí bíríjà tí wọ́n bẹ bíríjì pẹ̀ndára wọ́n fẹ́ wà bíríjì wà bọ́ǹbù tí ìyanu wà wà bọ́ǹbù tí ẹmbàsá bọ́ǹbù wà bọ́ǹbù tí láti já jẹ̀mẹ́ ìyá ló fi dìgítà wà fún ògbì tí bàánà rìfáínàrì di ẹ̀mí bàánà yìí fèsì wọ́n ìsinmi fún àríkí wà destroy wà fún ògbì tí pàtà ẹ̀nà wùdí kí wà ilẹ̀ pàtà ìdìbò tó zé yẹ tí ẹ ilẹ̀ lánà kó yẹn nà bẹ́ẹ̀ nà tó dọ̀kùn ní kìtà rì kìtà tí a ìwé tí a jà àtàbàtà àti wọn àbábọ̀ sórí tí ó abẹ́ gọ̀ọ̀gán àrùn tó yẹ kí a lè kìtà rì kìtà ومن فتن القتال القتال بلا راية إسلامية من فتن القتال إذا تودوا كوا إذا تودوا مسلمين yanzu da ya bai gawa da goye ko da shi ba ko da dare ko la ilaha illallah wa kalimatullahi al-ulya qatilu fi sabilillah qatilu man kafara billah ya ni kiya ya ni la to ko mo sun ga imamu yo be la tuta ya ku ne jira ko. ya ku ne yi yango yi ya ne ne ومن فتنة القتال قتال وهذا المستعمل ذا نجي كافري جي أتي غفية جي مسلمي جي وبأمين تجي نوو غغوتو ويكي وان يسو دمين كيبو يا فتنة يبو نجي يكون غتي وعكي الدنيا جي مسلمي دون دانا ومن قتال فتنة القتال في المظاهرات من قتال فتنة إذا جاء فيها سنقوا فيها حكم بيتو جاء غتي على رأينا رأينا مسلمين جي وان muzara da musulunci ba zanga-zanga wanda musulunci ba demonstration wanda musulunci ba ta fitina yi nan ɓanguyo wamin kitali fit na ce alkitali biduni izini wali da amuri mini kitali fit na je da cina ga da gugu amma wa yi da izini ya gushi ciya mini kitali fit na ce alkitali al'akli bi sa'ari ne a gukuri ne a jiyan ga zan da cimini za ku ngwace ungwa zuwa wai wọ́n wá ọdún ogun bẹ̀ mọ́tẹ́ wọ́n ní ọkọ̀ àṣà ọba tí èyí ẹ̀gọ́ pílánì sẹ́yẹ̀ jíjẹ́ mi àdàtẹ́kẹ́ tí àìsàn oúnjẹ ti jìnà yẹ ti já rò nínú ẹ̀yẹ tó dà gẹ̀ sí wá ní láti jìnà sánú. alkitalu ma ahli gadiri suke da min kitali fitnati yobe a tafsiri yuna alkhariji na alal muslimi ya tul ba zuwa ba dan hawariji wọ́n gẹ́gẹ́ hawariji jẹ́gẹ́ lu ebe láàbẹ̀

na ife jiki nan na ife gaguna page 66 ya littafi al-makaraji min al-fitnati ya sheikh abu abdurrahman mukbil ibn hadi al-wadi ula page 66 ula hadisi alima muslim daga hadisi ya ji rawun ga hadisi za a sanin gan man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'a famata famata mata mitatan jahiliya wa man qatala ta tarayatin aniya ya gudabu li asabiya aw yad'u ila asabiya aw yansuru asabiya qatlatu fa qatlatu jahiliya ga bisa sun ga man kharaja min ta'ati bana ga daga milafi da shi wa farakal jama'a wuce ga da jama'a musulmi jina samata wuce ma suna mata ni ta tan jahiliya da nasu sai jahiliya wa man katila ta tara yakin aliyya da na maga hukun karkashin ya tutayen kabilanci wani ya gudu buliya asabiya wani ji fushi ya bu asabiyanci au ya ila asabiya kowai zajijin asabiyanci aw yansuru asabiya ko ya tuzunaya asabiyanci fa kutila ati muwuna fa qatlatun jahiliya ga nan wanda yake wuya jahiliya wannan jana ko kwale ga daga ya asabiyanci ga gabe dauna ne ko littafin al-makhraj min al-fitna gadi ya sheikh mukbil ibn hadi alwadi'i ula ga ya sheikh islam ibn taymiya bi na mai ga wuce dike peji gutsu ne gutsu ayin kuma da muhimmanci la ga wuce ba bai ne daga tabo da zo ba ebo na ga ba ga asobiyanci ga otu ibn taymiya summarize fi da wuce go ilawi ba kalmai ne <laughs> shekul mukbil wani jamfedi tembo littafi al-makharaji min al-fitna ta al-makharaji min al-fitna wanzu daga fitina wajen littafin ibn taymiye ga volume 28 page 13 boye majmu fatawa ga wahala al-muallimina utatiye manjo an yakunu muta'awilina ala al-birri wa taqwa utatiye manjo alagwa su goji a ya budu shi ya teji bayan su ko da su su kama amara nabi kin na ne sa sallam ji foru bi kauli ba ne wa gan al muslimu aqul muslimi ya ji muslimi yo la yaslimuhu wa la hu. muslimi wa la ya ji muslimi da ran ta jan alaka muslimi ma ta ji ya ji zalunci mun وقوله بأبناء نبي كيه قام مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتقى منه عضو تداعى لو تعالى الجسد بالحمى والصهر mumini shi bayanin ke mine wado ja ke je to sai da ke to boye da shi nake na kani nuro ne inda ci ga to ba inda ci zugun nake nake ne ba ji ke ga wata za sallam ga wallazi nafsi bi yadi la ahadukum ma la fi ma min alkhairi ma yuhibbu li nafsihi min kuti bat na rai da gubo ne zan doro min yego imani wa gunya so ga wa ya dinya alkhairi na wa ti ta shunin wa kauli da gina ni digan almu'minu lil mu'mini kalbun yani yashuddu ba'dahu ba'da mu'mini da mu'mini tikara na yo na tuno e gogo shika وشبك بين أصابع نبي تقوان ينو لحد يرجي لحد وشي وقال عليه صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا يجي جاسدنا wala ta kafa u daga da doji ma wala ta bagazu daga yadda doji ma wala ta dabaru daga yadda zuma ta doji ma wa kuno kuwa na ya ce wuciyar su ko ne yayi da doji ma ba ibn tayyib ya kato wa za ku fi sayi wa fi sunan anu sa sallam annahu qala ni sa sallam gam ala kun bi afdali min darajati salati wa siyami wa sadaqati wal amri bil ma'ruf wa nahyi munkar ya ga mi labari yana ga sallahu ga su Inda sadaka kan ga faraji ga tuguro ga wa ya fi da qalu bala ya rasul ta da ga iya eh, nabi yewa annabi ga salahu zatil bayni sai jara takani fa inna fasad zatil bayni hiya al haliqa wa en yin yi ya jama'u ala sun ala giye go sami ta chabo tayin ne al halika tunen waya yanin kemne zai watina wato la kulu tahliku shara me ga ga alhali ka tuba ga yana watina ne walakin tahliku dina maudiyan waza diniya ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga ga tuftawa abwabu jannati kullu yawmi ithnain wa khamis ele ko ne, mi ajene pe ko litini ko e litini be fala ni don be fayughfaru li kulli abdin la yushriku billahi shay'an sokota fa de zan do ne le fa sai ba tani ni wuju wuju na illa rajulan kana baina wa baina fi shahna inda gwada na takani da yaji a dinin gwada ta ta buna sai yuqalu ta ga unzuru hazina ta yasliha sai sai fata ya zane saka jara ji kaga na fadiya wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa muslimin ungwa ya muslimi an ya hajura a kawo ko ka salatin nunga aji jira da yake hagu fukuta gina ya taƙiya ne a gagun bai doshi sai ya sudu ha za wa ya sudu ha za zane ci gagun mushe ta daba wa zane gagun mushe ta daba wannan wa khairu huma ya dau bi salatin da alkal ta ta zane ya ta ta bai sallama kina wani ya ko ibn taymiya ce yato walai saliya hadin min al muallimina ungwan ya zan doro min yan manjo an ya tabi al al akhar nun ga biya ka to ke man go tona wala yuzihi wa ma junguma bi qawlin bi wala fi'lin kobe bi بغير حق ما هي قيامة فإن الله تعالى يقول ابن سيد لفنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد استمروا بهتانا وإثما مبينا لا بد مؤمن بعد مؤمن أن لجدي وما يدري ليه تعانا وما يدري عادي ليه سنة لأن نجي عليه توتكو كلا وليس عليه أحد أي عاقبة أحد على غير ظلم ungoyi ya zanduwa nan wada ko ne shi zanduwa shi ma yi zanduwa shi zanduwa shi ìlàjẹ́ ṣe kún mọ́tò ni a tẹ̀ jí makanta mi ṣe ìgbẹ̀lẹ̀ ìtọba mi lẹ́gbẹ̀lẹ̀ ìgbẹ̀ tààlì mi ṣe lẹ́gbẹ̀lẹ̀ ìgbẹ̀ táwọn mi ṣe lẹ́ zandoro ń gbé àbẹ̀lá tẹ̀lẹ̀ ẹ̀gá ló wá sí bú ẹ̀gá ló mọ́sálásá mú ẹ̀gá dàjí kàtúndì ayé mú ẹ̀gá tọ̀bá mú káyẹ̀ kó ń ba rọ́tọ́ káàrà dáṣọ lóbó mú ìmọ̀lá ni ó bí ká sọ́lọ́mọ̀ ìyá àjíwà ẹgbẹ̀bí lẹ́ọ̀sọ̀ ṣí ìzànà ògilé a bayani ji zane maza jile muke musulunci wani ki punishment wo da ba doka musulunci bo hmm. amma wato da shi ciwo hmm. hmm. ta mutu ga mai kiyan no fa mutu kuma jahiliya kuma yo mamma da tawagutu kana wala yasali ahadi ko an yi aqiba hadan Allah zai ruzun wala wala ta'ad wala ta'addi haddin wala ta tadi hakkin gajiya ka tuma o maji haƙƙi ma balle ajiya wawo kawai kawai fiye zuwa mu sai na za mina zulmin da zai harama wallah wa rasulun dan ni zaji na sako da cikin hanyar haramu ne hmm. fa kai kala ta'ala fi ma ruya anu rawanu nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala alaihi wasallam gan sai ci gan ya bayanin gwarwa da ba sai ci gan ya yi bariya yujin inni haramta zulma la na soja hatu bai kuma haraman fala ta zalamu ya zalunci la haramu ya ci taci mu la haramu ta ce bai gogo ya gaji zalunci na wa idza jana shakhsun sai daga bitu ko da ta zalunci ji ko da ta je ne gyanin fala ya juzu an yi aqaba bi ghairi al-uqubati shar'iyya in goye na wajin punishment ma punishment ce shari'a na walaysa li ahadin min al-muta'allimina al'asatiza an yi akiba hudu ma sha'a ungoye ya zan doro mirgin makaranta jo na wada ko ne shi za bai na gabu na ya ko ji gana ku hmm. za nga kuskure da litafi ka zai man ka zai bo wuce fenot na da duniya na abu sallah wa dai masalaci ya yi kashi ya ji sallama ma ke jim ya ke jewa shin fi sabila ko ni shi me ce na gada ne musulunci bo wala ya sami hajjan yi awi na wallahi wa fika wa la zalika magoya zanduwa ne wa ce tuba na zuwa ya ke jini ya yi nona ya biya na ko misli an wura bi hajji shaksin ko ya ji furmuto ya ga nuna ya da zakazai sai ya ji rudi gairi zambi wa wata ya ya ji wani ya ji jizu ni bin tijaba bai shari'a ba aw ya kun ku ga aka ka na zanen nan yi wula da ake yi ji mutunci ni a ya ya nuwa ni au a hadartuhu kwan bi jikiyo yi ja shi nabi la jalin ya au na zalika ko ne juna ya fa inna haza ibn kai ibn sai ya to jijiyan nan min jinsi ma al wa ma al energy ji ne follow aji na ga yayi wal ma yahudi da ke mina alkharrabu na shi tishi ya wuce shi jin zai lami tuwa ne wa min yin su mai tsaruwa ya mutu dalalati wani jiwa ya ce ma a ci bayin na mai eri ne da ciyen bidiya da zai bi shi da zai lami tuwa ne wa kaji kala su je kullazi wa khalifatu rasulullah sai na bakar ne a yi fani dina wani gan za a fi uni ma a fatullah ya yi tuni ni ga lami tu sokonin fa ina sayatullah lafa la ta'ata li alaikum ni ga alai soko ba in yi na ya lafi ne na jiwa da bita cewa wa kadi kala mai da sa su ga lafa ta ni makulike ce ma fa yakul khaliqi eh la ni to ali te ken ne ba so ci ware wa qala ni magan man amarakum bi ma'siyati la fala tu zana je fore be le mai so ko ne ga la ni to ko ji gane ko ni taymiya ke ci gaba da fa iza kana al muallimu abake man gate awil ustazu ko man ustazu kad amara bi hadir shakhsin man yaji forogo to ya be zakalle e galo da zakalle ma e gaji katin be zakalle ma e galo masalaji zakalle ma wajen na ko ya bata kada ma ka zama zandoro alu mu ma zandoro aju sallama ma umma zandoro sallama ya gashi gama e malugu hukatu shi da ne ya ma. Manga gaji foro biya irin ne au bi igidari ko man ci ga to wa zan do ci mutunci ko ya wa jalal yani wa ifqatihi ko ga wa zan ci laji ki wa ibadi ko ga zan ci ya yo wa no ya wa na uzalika man ga na da biya ne go no no zira fi ya ci ga man da yo fa in kana qad fa'ala zamban shar'iyyan la wuce nan man ci ya yi rinna da ya kuci ga irin na tiwo na in la yanzu ni ji zanne biya bayan shari'a bo uki ba da kajiri zan bi bila ziyara ce a kon shuɗe bayan ke mina zuni juga ya bayan shari'a na wa ajin yawan wa in lam yakun aznaba ban shar'iyyan kaga zanne ma wuji zuni bi wuje bayan shari'a wa a yi yajiz an shi in da hali hadi garab mu alima aw ghairi in wa ina kon shi zanne da ya gode manyan wani ga dono na mm, mm. ibn sai ya ce shiga babu no wallahi salil muallimina ungo ya manja an yuhazibu nasa na ga ga kere kere na mm. wa yasalu a chacha da jiyan ma yulki bainahum adawa yana lanan wobe wal bagada da kiyayye tsakanin guna bal yakunu na misli ikhwatil mutaawinina to mai to ji maka da alagwa sai a ta yabo doshi alal birri wat taqwa mai yabo doshi wuce alagwa su da yuce ya tiye boro da su da kai mm. kama ta ke musu na ga ta tsogon wata auna da bizu wa takwa etin gwa etin bolo-bolo da da sai sai wala wani alal ismi wal udwan e ma tin gwa etin yamba ganin da ya ka gitu ma ya kuli man ji kuciya daga mun baro ya ta sai da mai masalaci zala ba ta wani alal jirgin ẹlò mọ́sánláàtí àmáyà ló mọ́sánláàtí ìzá àlàjìmọ́ ẹgbọ́n náà kọ ikú dàbí rí dáta ọ̀nà àrẹ̀ ìdílé gájọ́ zai jiji mai dubudo ce ji fafatawa na mujahidu na jidon gano na ne shakka cikin ma da wasu bisikin katun ka zama eji jin ba kawai alawa wukata wa majashe ya ba ta wani halittu da na daga wajen wa kimiyya ga haku ne buwa ta wani halittu da gado na isu ne ya ce ya zandoro min yan ya kuza la ahadin ahadan nan man ga bi muwafaqati ala kulli ma yuridu wen do non ga wani da don le duji be won wala ti man wali dan do na mun ga wani ye ban ware won mu ada ti man je ba mi tele ko mi te gboja won mu ada ti man yu adi ga na mun ga na e ba ne wore ibn taymiya out of man bal man fa'ala hada la iri nan kana min jinsu jenkins khan wa amsali zanna min ya ce ta zanna ya lokin ya ce min ya ce ta sal be ga jenkins khan ya kiri ne ga zanna lo shino ya sune manyo wa amsali ga dai biyu ne allazina naji yaji aluna mawafaqan sadiqan waliya zanna ga ni e ga an jere da yana yi wa mai gine su a ga zawon shigar masu yara wa man khalafahum aduwan babiyan ni magali ya zuwa zawon shi makiri a bal alaihi ibn sai ya kawo ta ce manjo wa ala tidan to da jami tun manjo na ahadallahi wa rasulihi alayhim abdullahi wa rasulu alkawar su gobe yanzu cikin da ya yi ti ullaha wa rasulu alana su su gobe cikin wa ya falu ma mara allah da rasulu ma je na su gobe cikin yawa nan wa yi harimu ma harimu allah rasulu ne su gobe cikin za a jara mu na lawan jara mu wa yara au hukukan mu'allimina ta ji makanta shi ma a tsake maji kama a mara Allah wa rasul ta masa ko ta ciji furonin da in ka na ustazu a hajin masluman nasarahu aga man ji zalunci ya man nasara wa in ka ni zaliman kuma ga yi manyo ga ji za shi zaluncin ce ji za yi mutunci ko ce ci na yi na ku ko ce ga da ji yau mata cayo lam yi awunu ala zulmi la tuman zume te zalunci na mabali ya mun na uhu ninu amin kan kama sabata fi sai jannu da sai bukhari an nabi da ba ne yake da nabi diga unsur akha zaliman aw mazluma yadniya wa ju yau nasara uji zai zalunci kwa ju zalunci Ji fa da ga ya ya ce ce ansuruhu mazluma fa kai fa ansuruhu zaliman ni ya yau nasara ga ju zalina ma kina yau nasara in ga zai zalunci hmm. kala ga tamnauhu min zulmi o ka zalunci je fazalika suruka iya wannan ga nasara na waje wajuna ne nan uwa da mai ga kaza no ga nalwa mai ga kaza ku balta ga kaza no ja ta fa mai ga kaza is zan lori mai ga kaza ga dan wale kai da su ne bare mai ga dole zane je ne gai zane wa manno na magala wa kiyo mukani o su aka ka zaliman au mazluma mm. wa iza waqa baina muallimin wa muallimin ibn taymiya wato eh gari tsakaniyan man be mani aw tilmizin wa tilmizin ko ya ji makanta da ji makanta aw muallimin wa tilmizin ko man man da ji makanta kusuma fiye husuma wa mushajara be miji lan yajzi li ahadi an yu'ina ahadahu ma ta ya'lamu al-haqqa in go ya zan doro nan wala tun da yuzu no min ya ba fa da gaskiya yi ko ma ga gaskiya ba ga wace so ga shi ta lu fakitu sallahi awunu bi jahli ga da tuman zuma bi jahli timan wallahi hawa ma tuzma bi tuya mai man bal yanzu filan da ci lamarin da ne sai za ta bayyana lahu al-haqqa gaskiya ga sai za ta bayyana lahu al-haqqu gaskiya ga tulayu a anal muhiqqa minhu ma al-mutili an ga ta gaskiya wannan utu zuma da ya tayi na ta gaskiya na sawa'un da yi kana da muhimmin min ashabi ya ashabi gari ba na tafiya gaskiya na mini jama'a wa jibu don ko min jama'a zama ci budan don wasu an ka ne rubutu ne ashabi ya ashabi gari jeje mu yi tsanin mai ke tafiya ce mana ko jama'a jibu ko jama'a wa jibu ina wa zan gaskiya فيكون المقصود عبادة الله وبين المقصود لعبادة كبوجي وطاعة الرسول بملا تشي واتباع الحكي الحق بملا تغفية والقيام بالقصة بالقسط بعدل تجي قال الله تعالى الله يا الذين آمنوا يا نجاي مادنا كونوا قوامنا بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى إذا لم تتبعوا أنت عزيزون وينزل أو تعرض فإلا كان ما تعملون خبيرا يقال لو يلوي لسانه فيخبر بالكذب إلى سبيل العبارة تنجمنا والإراد أن يكتم الحق على الإراد ولا نسيوسو فإن الساكت عن الحق شيطان أخرسه يقول أن يجسيا وشموسوسو وشموسو وشموسو شيطان أخرسه نعم بجي مسلمة إيه إيه إيه a dole gaskiya cina hmm. oci masu sun utage suna suna ga ya aminci ya fitina yawan da ke mai ilimi e hmm. eh, ba shi madabo ɗaya na gaskiya yi na rojiya na ko amma wa ta gaskiya ga matsala wacce wa hali tawakufi wa majayi ne na gaskiya yi na yi eh, yawan na ga tawakufi a mini bidau ga ko take tsagunan na ne. Wuyo. Da matsala ce ta nga da ga ba na da ka na ba wa lobe ya a gaskiya ta na fi na wuli nasi wala ta eh, tumu e eh, eh, ne ga gaskiya ta ba ne maso gaskiya matsala ya fi jabon gaskiya ke ce e zai ci gwa ɗaya na gaskiya ina a su suna ba a zane jijin ma bisa zane jijin ma ene gaskiya zane jijin ma hadis mutum na jida da jama'a jijin ma idan mu ji hadis latin yau juma ta fasa da zikiri zai zando na je guji ko nan baya gini e na re ga na guji kasiro ai e wacin nan gugo umma awari jiji a da kafira yau ɗan da ya gane ko kafin na wani jiji kafiriya ya gwada sai na ali ga gumi na kufur faru labaji ni zamanin waje ni lugo guni uga argument is not on ta bi zaujati argument uje ruji ni ugo ni uga problem a am ene argument ni ruji ni ugo guni uga lokaci ni muji bata masiwo babu gaskiya ci ganna ko ila ji ugo guni na fankihu ma saba lakum min an-nisa'i masna sura fa ruba zai zai bi ba ne firka al-qasimiyya jimin ya zai ji ga mu ya ibnu qudan da wala wucin yo hajjaji bin yusuf kafiru a a hajjaji bin yusuf ne kafiri ga ba wani al-sunna ne ba police ba ta soja ba ta likali ba ta lawyer ba ta guru ba ta defense ba ta to ko ba ta kashi a kaji kashi da hadisa ya jila wasu shi zuwa kilabu na iman wa ta zu man jigo ta zuwa ya siya ta e ga wani ji ɗaya ga ku sun fiti na gaya na kin ta gani wasan gani wata ku fita ta latu fi bala ladina dole mu minkum khazan gama la yadda ya ga wal iradu iradu gai an yaktum al haqa wala gaskiyo so fa inna sakita al haqqi shaytanun akhrasu sanan su sun ji mata gaskiya da wuce shaytanun akhrasu shaytan shaytan ji ibn sai ya ce to man malama sahibi zani ga san ba da zani tabu ne sawan kan alhaq law awalai jeje on je gaskiya ku je gaskiya ne fa kada hakama ne hukumin jahiliya ba ka ku ji jahiliya wa wa ke wa ba hukunci wale ga biya ne ma wannan wa ce kamar ne wale ga ce wa kharaja hukumi la rasuli mazu daga hukunci ga gwamnati ce wal wajibu ala jami'i ne wajibi ta ci to mun to ji makanta wannan an ya kuru ya dawa da lafiya gwani ma alhaji al-mubdili alafiya ni ta gaskiya ta kin da ta yi wani fayar kuli mu'azzam idan ma mu'azzam wala rasul zane ya an wacin gaza sa kuma cikin an wacin wal muqaddam idan ma qaddam wala rasul zane ya alade goro gaza sa kuma cikin alade goro wal ma'bub idan man abu wala rasul ani ma ya wani gaza sa kuma cikin wani wal muhali idan na ha ahani wala rasul zane ya agbani gaza sa kuma cikin agbani bi hasbi ma yuridu Allah rasul bai tsaya da kuma tuci la bi hasbi al-ahwa'i mun ji kai yana fa inna man yuridu Allah rasul fa kada shada ba na ga tuci ko bai tuci ga dai ba wa man yasla Allah rasul fa inna la yuridu Allah nafsu zan to ne mun ga da ko bai tuci ga na hadin wa Allah ku sana sai jiya sai ji tacu fada asl alayhi alayhim itimaduhu ne ga gere ja ji to fata ala na wa hina idin fala hajata ila tafruq ila mata wa tashayyuhi ba ba sun aje bukata alaji makanta ya bin kirkira sai Allah ta'ala ya kulce nas na ga innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an la minhum fi shay da ya ya bin kirkira ta da kaga ne ko da ni abu wala takunu kal ladina tafarraqu wa talafu min ba'di ma tu? bayyinatu ibn taymiya ya ce to wai idza kana rajulu ila ba ya fi kad allamahu ustazu. man gosi ta ba huwa katu a rafa kadra isali ilaihi ya mutunci ya bolo-bolo za wuce jiya wani wa shakara wa moce boyu wala shi dosa ta wula yi wa alimi wala ligari wa alimi ga shi gane ya zagba da man kare gani gane lo a'a nga ji daidai a mitu ko ji daidai a masu ga goma wala ligari wa alimi sayin na shaddal wafa ne shafin mu'ayyan ya eh, zuci nan ne ya zaba ko hmm. ko ne a rikon da sulami da anwaci ko ko ne ya girbe da jiji da mangoci wanti sabi ile ga mai ya te jimini ya yi da man ka zai yi ruo da rijisa da ri hmm. wato kama da kina tisa shin na ta yadda ga nuka min bidai jahiliya min tana ga inna min bidai jahiliya gudan wannan yin ta tarif da zika al mushriku da ya faru da hmm. na madamin ta halufu na ke fiye zamani ma zamani jahiliya ne wa min yi dafa rufi kalsin wa yaman sayin kanin maksudu da ala shaidu wa linki ma ta'un ala biyar wa takwa in ga ga iri wa wa ba mun ko da wa ala abu ko biyu ga welo ya tiya ya kirke ma ne lawali gairi nga otungo lo pikirikyo problem hmm. mwenyewe yitungo lo pikirikyo ntozeji mwenyewe alunga pikirikyo lo tungo lo pikirikyo hmm. biduni hada sheni hiyo ndio soka dali kodi na sala hmm. wa in kana al maqsud ya tauna ala ismu wal udwani kuma ga ga makasudi ba wasu wasu ba sai mawuce boye kila an wace mutunci kaza wace ake tengaskiyo fa za ka haramu Allah wa fa kwaje suna ga ramu to kuma tace fa ma qasida biya da min khairu fa fi amri la rasuli bi kulli ma rusul tigna ana min muallimina hmm. ina ga wajin ne ba mu ko ga wani lobi ko la alkawari la biyu ko wanda ba bin don ga tsawa da sai da mutum sun ga yake wo ya tiye sun wani fikir ke mai ga sun wani sun da demo bandoro ne fikir ki ga da na demo do na wa da ne da yi don zaman ta da ne lo fikir ki ga so ko ni foro ben na sai mm. wa da so ga da alkawari na demo do ki kai ne yo sufi ya mm. sufi a sai yiri ne mm. shi a mai shi a sai yiri ne yan shi yan ya sai yiri ne wa ma kutila biya da min faka da haram Allah rasulu ina ya bace da daga nan su fa kawai cikin laji haram wa fa laisa li muallimin an yuhalifa zata wa la hada gongon ya man na wa ga ji makata un don don dula ko laji mi ga wa ka ne mun ba un la ka kutu shi tikan nona hmm. wala li jari muallim ya kuza ahadan min talalizatihi liyansibu ilayya al wajhi al bid'i labtida wala ifadatan ngo mo go ya man doro ni wa be ji maka da un don do ala wa aja ya ba wi amma la go be dan doro mi ne man jona ko daga ta ko wa ko ta ba wa le ta na wa ya hada haqqan awwali alayhi mun da ka su ka no gumbe man ne na ugo ya ga ibn wa gumbe man ne na la mo to wọ́n tàbí àwọn ẹ̀rọ náà adámi ìfàdé tààlú nílé yìí wọ́n gan ya a ń e hmm. hmm. yẹ wanta fi ilayya duna mu'allimika al-awwal wa maga ajin wa gawo ga yi makanta ni to ban ga dore to ngwaya wala lisani wato kaman ya ba ta sun wanzu janima wai za kana na ta'allumul asar wai idza kana na ta'alimul awwali law asar ka ni tilayatu li haddi akthar man ya mafaru ngawo ka katun gon hakki wannan wani kiyo wa ga ba ci wai

bada ya kuli ma'a kuli shasin a kuli shafin fi sa'ati la rasuli wadi asu wa tambe zai kai gudu an kan tuzo ko bai fitu walla ya kunu na ma'a hadisi ma su yati la rasuli wa ma da tambe zai ce le ba so ko ba ngan malla kina sunnati al hubu fil al hubu fil la wuji hawaya bal yata'awununa ala sirki wal adli wal ihsani yadda cin gwabe da shi ya ce gaskiya ya ce adalci ya ce bolo-bolo wani amur bil ma'aru da furoji da tunguri wannan ya halin kan da kai yafi da dai wannan sirri limasu da zanen magar da yi yi nasara wa kul ma hibbu la wasu da yadda na sako cin yawa wani wala ya ta'awun na la'ala zulmin wala asabiyatin jahiliya ya e ga da cin gwa gangani da zai cin zalunci gangani da asabiyanci ma e ka samun ka zai ga ma jiyo zanen wa banu ba zanen banu ba banu yau ne ku alhali ke ko ci sako buwa iya ci gandan wada wada waye ne wallati ba da hawa biduni hudan min Allah ummati ce min lati tun yanzu ma ba wanda ba ka kuma wala tafaru ko lati lati mm. ko mai yi foro gida ya la gaje tele ele gaje shi. wala shudu wa satin da shafin liyu tare wa fi kuli shi ko a gato wani sabba ko a alkawar lafiya da gato wani yadoji wani yadoji wani yadoji da yi ma mara la amma na ko ti nan da an ila wala yake gani da ẹ̀yí makana ìgbìgbà náà rẹ̀ tànàgá ní tàwà jí ẹ̀wọ̀n bá kàrà jí ní ọba làkàzọ́ mọ́ tànàgá ní tàwà jí ní ọba kàrà jí ní ọba làkàzọ́ mọ́ ní bá wọ́gẹ́ kíá cin ba na gaskiya ga da na suku alitu wọ́n jẹ́ na ku to ba na ba na magaskiya da na mutu ba na mawuci ga ji gudun aji jimo ta gwaju yi ma kasuwan mu wani jeboi ko so ko mu gudu alheri omocin wani da ya alfuru mai bin wuce sanu jina nga malaka ne kawai zai baka sarki mai mun shiga cewa da mun kaza za ka zo ji da mun kaza za ka zo ji da mun kaza e banu ga za ka zo qur'ani mai gibiyo ni hadisi da rusul lago ga ija ga ko za ka zo su salata ni bibiyo amma na da mun kalle ni yo e gona ga za ka zo su salata ni bibiyo ina ga ran sala go ga ga za su wani ja ce nawa ko di fa ina ne man ka za ka tu wuni makanta ka zo no da na ko umu bi tafsira mu ya juja umu bi tikiwa wani ga ga ko wa ja ce tafsir ko ja ce a ji ko ja ce ku ku ku da ku hannu wuce zaɓi datin ɗan amma amma na tuyo ya kiyo an yi na soyo kila wata respect ya man kaza man kazo man kaza lamci gaskiya ga man kazo ga lamci respect ga kano kila su ba man kaza man kaza miji kafin yi ga man kaza mai lamci gaskiya za ka zo ne ko ungon ya man shi ta ban da wajen da da ta mu an wuce ga zai go ya wuka oúnjẹ mọ́ ẹyẹ tó fi na wú kàtún kẹta ń bà ní ajé rẹ̀ fún lójú kàtún náà tún jẹ́ lọ́wà ajá ajé hmm. foundation yẹn adé lánàá tí lè jẹ́ owó azá kìtà bún azá kẹlẹ́mún azá kẹzá kẹzá náà hmm. wọ́n jẹ́ lè lọ́wọ́ haram sọ́fọ̀ rẹ̀ bí lọ́wọ́ rẹ̀ bí sáyẹn lánàá hmm. ìdáná lúwú iná primary primary ń bó kù ìtẹ́dàpọ̀ àbú láìpẹ́ jù láìpẹ́ ya ba fáyẹ̀ ìdáwọn tẹ̀ ya ba fáyẹ̀ yìí wọ́n muharram safa nke láti ogúdó àlàlà har da bari miguel fẹ́ wọ́n ti láti fẹ́ imagine lálẹ́ yes one two three yẹ́ lára ti sàwọn waliduni ni isinani guba salasatu guda arba adi la joko and this thing ka káàkiri ló kó ní gbogbo ké ẹnẹ́gá lẹ́kẹ̀lẹ́ gbé láwọn mi lẹ́kùn tó lè lọ sí ìbùdó jùmù ká tó gbọ́nà kó sí pẹ̀lú ìjàkó wà lẹ́gbẹ́ wà jírí ayẹ́tù lẹ́jì wọ́n àjírí láńjẹ́ àrẹ́ ló tẹ̀ sí náà àwọn kó wá sẹ́yìn ga hi ne da falan ta kilo hadin an ahadin ila ahadin wala ni ahadin la laqita wala sakina la dajin ne ba dole da man kabe ta kaza wala ga zalika ne asna jaliya fa inna hadin al-umuri inna ma da kan ustaz yuridu ta yuwafiqa wa tilmizu mm. ala kulli ba ala ma yuridu sai wali mai wali wuri adi mai adi mutlakan man ya je inda je wani wanga ji makanta wani ne labi wanda ya dole nan gane ji makanta wasu ku zandu wala wani wani lu fuwa zan zandu wala mun gane wani suna da wace wo wato wa ga haramu ne sali a haja ya mura bihi a halin na ya haramu ko ugwai na man ya ji foro da yin nan wallahi ji ba ne a hadan o ma o ma ka mu ga in bai to go je na ko to gomu bal tajma'uhum sunna yana laita gure kane sunna wa tufarriquhum al bid'a yana ma ga na su bid'a da go go bid'a ga jin ajin ra'sul mal fastamsik bihi fadiya'uhu min azam al waya wa yajma'u filu ma amara Allah ya rasul yana sa ko betu cinje foro nan ga yana na guna wa tufarriqu bainahum ma fa la rasul illa ba su kuma cinga mai yana ga yana a sura nasu al ta'atil lahi ale lalace da ya sai mutu zakona au alima su itlai ko ma zai je ne su ba ni gori agare su ba ne su ba ne ma salata kul ibada illa lillahi wa azza wa ibada ya su ko su ko boni wa ta'at al mutlaqa illa lahu subhanahu wa rasuli sannan wa la tu da bisa da ne su kuma tuci wala raiba shakka da ba annahum idza kanu ala adati mujahiliya ai ga ce ta tiyana da jiya jahiliya ne ai man allamahu ustazun na muhalifan lagu hmm. a rato zane ga uwa kasu na rato ga alikon labiyo ma gata kuti ne yan dole ne wagaro ga abuwa ma kara yiwuwa a ce bele ya ga ga da ba mun ce da jikatu hmm. kowace hali ba matsala ne ce kana almuntaqilu an al-awwal ila sani zaliman bagiyan naqidan li adi ghayr aka bi akli hmm. wato wa ga a haramu wa ismu a ce ne ga ga ne ga to a da jikatu mun ce ko a tele ga mai mafarin na su wa ba matsala ne ce a tele ga yanda na wajen su kun waje bagiyan eh, zalimi da mai zalunci jina bagiyan da na gifina na kidan adi da na alkawar da ba ne garin masu sun kun da aka di a mai niga alkawar da hankali ya wato ya je tawaci ne mutum na sai a rahu ungwa ya na washi shi wa ga da ni bai gawa da jika to na nan ya ka ki ga ne kin qur'ani ga ne kin hadisi ga ne ko din fiki bai zane ki tarihi bai zane ko mm. ko hutu fiki bai zane ko da ni akida bai zane da e ya wati bo kada alima kullu nasi mashraba Allah awo to ko to da ke gwa goto lokaci ga zo wallahi ka duk lokaci ga zanna masu da jima na wajen hankali wa da gwa kan nan hutu mm. lokaci na mawa da gwa wa da gwa ka da lugu ne e da lokaci ta gwanu da ba zan mace na waya ga wa mutunci ta gwanu mu wa ne ba da kuke da wa mutunci ya gwanu wajen halabiya wajije to ma ji kiwo o ma ji kuskure ka e e ko ne ga da ga to a makan da da dika su da mun doci ga ya zalimi nan ko ga da ciwo ta le man yuba e ga ndo ciwo ta mi pe ga mun doci ko ne mun ji gaskiya ne le ko haja zalimi haja zalimi ne ko da to man ga da to ci nan to ji makan da shi an fata ga e to aramalu wa za zo min isu man lam yaf'al misla fili da le filin no suke ga to yana nan sanan fi yi tun can bal misli a idan ta kare ila gari zi. wa ga mu wa da shi da kafin man mutum nake manyan manyan mafari hanin wa halafa ka da karfa da haramun wa ta kuti labi ga duwa na waga na waga aji san duwa na waga la duwa ga tiya ji zan na waga wani wa zan duwa na waga tiya da ga tiya da zaku ga tiya irin nan mato zale to ala ga zuwa fa yakun misli lamul khinzir bai mato zalman je ji bai lamul khinzir sai na kai kusu ko فإنه لا بأحد الله ورسوله يعفى وكذننا وشاء الكل سكوبة تشيه بدا الكل سكوبة تشيه بدا سكوبة تشيه ولا بآل الأول فعل الكل يما مفعل مصبوط شما بل قال من ذكي متلاعب الذي لا عاد له ولا دين له ولا وفاء له تقول تنكو شيء لنا ونجي الدنيا ونجي الكل ومتيه الكل شان والكل لابد منه فارجين دون واحد لو جابوا ودي بالبانكو دي كتير بس كو قال وتعال كل لابد منه دون واحد لو جابوا نقول إن الجيريا Bana na ne na mu ba na magaji suna zuku tutu ta ce sai makarantar sun mantuwa ma hmm. eh? tutu la gudu wa jula ta kudu limma an man wa an man wa an man ya za shi na kirkiya ya za shi zanci ko katuwa to ga ko katu da zai ga wani da zai da takobin ta zai ga shi wani wa kadi kanu fil jahiliya zamane jahiliya jana ku yuhalifu rajulu kabilatan ya kawai alkawalillah kuma ga kuti shi lagan da kabila da shiga a jalogin Sai za waje da akuwa mina na kada a hadar ula wa halafa saniya ga da kabila da bukatar da suku ga a kwallon yin faruwa tarawa sai da yan baci wa za shi gun bi hali ya wani mutum na hali in na hali da ya zanne shi fa zan Allah ta sako ta shi wala ta kudu al-aymana ba da ha? wa kad wa kad yahtumullahu alaikum kafila inna Allah ya'lamu ma taf'alun qalu al-kul da ne fi na mare jaske ne ya ji nan wala ta kunu kan da ce na kazaggar zuhannun ba da kuwacin an kasa ko tattakizu na yi manakun dakalan bayanikun an ta kuna ummafin arba min umma inna ba blukun ulma wani bayanan nan yau malki mace makon tumfi ta tsayi fito ta ɗaga yanayi da can da bayan tun daga yi jonan wallau sha Allah wale ja'alakum ummatan wahida wa ba su kunga yasi alumani wala fi dillu mai shawaya ji mai sha Na ba su kuna wuzu ana abu da sun yi ba wala fi aluna ma kuntum ta amaduna ma ne ga yace yake ne sai da wala ta tashilu aymanakum dakhala bainakum fatazila qadamun ba'da thubutiha wa tazuku su ma sadattum man sabilillahi wa lakum azabun azim wato wa alaihim ta ce manjo an ya atali to man to ji makanta ga ya atali rubi ma alfari farwatun guri wata lawanin munkar da kan waya tun dai mm. wallahi da o bai lahu man yazharu zulman aw fahishatan sanan ga ga zalunci lawu ko to alfashi ne ga lugu lawu ko ta ce bu wallahi da o sabiyan amrai ya tabarraj ko mm. eh zakan da labi je mu an mutima mm. bin lagi na su ga lugu ga ne sai ga hutace wato avoid fasadin ko aw yudara ma yuftin bihin na kuma fi da yana da zan yi tunan nan gulma walla an yu ashira man yu tahamu bi shirati walla yukramu ligar walla yukramu ligar din fasi diga kai da wan wazacin ebo ya e biyo mai e zaci ne ya e zaje juro amma ebo ne man ya ran a wuci na zugu hmm. ya wuci wa man halafa shaqqan ala an yuwali man walahu dan maga da alkawli la da alkawli la kuti da agreement la kuti da

wala min jundil muslim wanda min soja musulmi ba wala ya jizo an yakuna misla wala min askar muslim ba mm. bala wala min askar shaitan walakin mm. ya suna ya kula ne tilmiza mai ji makanta gaji man gaji makanta shi wagan alaika ahadallahi a misaki an tuwali man wa Allah rasuluhu mm. daga mutu alkawai su kwaga wani wato aji man a adallahu rasulahu da ne gane su kuma shi ma su sabi wato a wata auna ne biro takwa da mai sun wani kirki da mai sun wani da sun ce wala ta auna ne ala ne su wani da ma sun wada ne su kuma kai da biya ka sunan wai za ka haƙu ma'i na sartan haƙa gaskiya ga da ni a mutu gaskiya wa in kuntu amal batili lam tansur al batila amma ni to ne mai yau ne ga ta cinye ga lan fiye balam tu gama nama فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله قال كل نفسه أن العدل زي يقول يكون تشن على الدين على كل دين كله لله ان اذا جاء هذا الباطل جهتنا وتكون كلمة الله هي الأولياء كلمة تشي موجودة يلاتو مقبل جيبي ابن قيم ابن تيمية وعبد الله بن والنودونا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم نعم السلام عليكم جزاك الله خير ọ̀tún kàtúntìkúnà na náà tó ṣùgbọ́n rẹ̀ fáìlì adé ìgbàgbìnà mìdínà báyìí da ìgbàláfin gan macin na gbaru fuli ta ci wani yana ga ijahir fi akida wani zandoci ɗan na jifata wani wula ga adini ga wajen daidai goyaya sunna malo suna gidi sama ka qur'ani ma ba haka ga litafin da shi hmm. so zai wani temi tuyo wa zula jilo sun ko zai ji ya pau e paga mu da fahimta sunna wannan hmm. dan ne ga lobe ma be mun ci ma ina gana nga mu yi lobe kai da kice lala addini ba mambo shi na mai wato ga da nan wa lula muta wadda wacin da gwako zai je je baji ke a tida sakwa na gami bayan tafiyar nan a yi gwako zai je wale ya ji haka a kuma gala rauci ta ce gwa ba ji fahimta a su make igba wani ƙarfiyan ba madan eh, ya yana eh igba imali gwargwado na eh wa gaskiya zana wasun gwako mun shi ji mun ji faruwa ta ci ne eh wani yan je ga fata da nan zan da cewa muke ora bai ladina mure le ga zai do te ga ji sunna na zan ga mai sunna idan na mai ga na ga mai lobe mai ke shi tuwa e wona ya ko su yo ga shi tuwa zan do to mura le yi ba ga wa zan do ba ci ga ya gambe on etiyan misali na na wale zai wuri sallama mu jawaya arwa kin giba zan nadi wake ya gubi mu shin e baka tuna ijina guguna ya za ci gaba kan dowa ne zane yi wa fai di salamu na kashe wala ba mi da wale ya ga waga jin wani shi bayana sai aje ne ga wata gugun nan amma da zai motsi mi da Allah mi da ji sai jikin sai mi da ne zai na ajin ji kaga mai ja masu ku wuce ce tsakanin su da sai ci wallahi wala ẹgbọ́n wa rẹ̀ gan wọ́n jẹ́ ìfàlù ló bá zàwọn jẹ́ Sai fẹ́ ìlànà dídẹ̀ iná kan bẹ́ẹ̀ ni wà dá wọ́n tó kàá nà wọlé àlè ko wa kú wà ga gan ọ̀gá gan alẹ́ ìfà sẹ́lẹ̀ gan sẹ́lẹ̀ mà lá máa rọ́pẹ̀ mọ́lẹ̀ tààlì kó kó alẹ́ ìgbà aṣọ sẹ́lẹ̀m kó àdìgbò ìdílé kí ẹ sẹ́lẹ̀ mọ́ṣọ́ ni wà lè gan ìdílé wa àdìgbò wọn ebe ne zai ci dabe yin yiwu ne snow the ground gowa ɗaya ci dabe yin yiwu na ebe ne zawo yi kafiri ne snow the ground gowa sabu yi kafiri ga ebe ne zawo yi fasi kina wuce jiya ground gowa so wato mu gai fasi ke wato mu gai kaza kaza kaza wani gani ku so wa hmm. e ne ya ke yana su ne ki kayi da na sako milan tiri ti layi nuna adalci magana wani ne ba ji wani ba sọ̀kọ́ àpòbè ṣíṣí ìláyé zúkún ìtọ́ àgbẹ̀wọ̀n wọ̀ láì kákàkùn náà tó jẹun ṣìnà wọ́n pa òbí ẹgbẹ̀ ní ọmọ jù zọ́rin ṣà wọ́n láwà rẹ̀. ọmọ lámì tó gaskiya rẹ̀ sátà tí ẹ̀ lọ́wọ́ nga iya egana mulbina nga ake situation na wele ga gaskiya o ci gaba o ci ojin rayuwar nan hmm. wele ga mafsadu ga mafsala na wewa fa ẹgbọ́n náà ìlú ló ṣe yìí ẹ̀bàyà gbòrògbòrò ìlú ní ẹzọ́ àìlú ọdí tí wo dé ilẹ̀ ẹnu jù wọ́n lẹ́dẹ̀ ní ìwà òdí gbòrògbòrò náà ọmọ ilé gan mọ́sítọ́dá náà àdìgbẹ́ náà àdáàgá mọ́sílá ẹgbọ́n ṣe ní pàtíkùlà náà ẹ̀bà ìdẹ́gbọ́n náà yìí kàwé ni yá jẹ́ àmọ́ ìṣe níyà mai ci gaba da jijayin ya zaye madda wani dole gaskiya e ci gaba da jijayin irin e shirin zai sinu bai gefe wani da yi da yanin yi da ke gaji yi ne